Jama'a assalamu alaikum. A yau bidiyon da muka zo da shi zan nuna muku yadda ake sakawa original WhatsApp wato official WhatsApp kenan dark mode. So a baya din mun yi bidiyon yadda ake saka sakawa WhatsApp dark mode amma ba official WhatsApp na kamfani ba. So a wannan bidiyon za mu nuna muku yadda ake sakawa official WhatsApp na kamfani dark mode. Saboda yawancin mutane sun fi amfani da official WhatsApp. kamar ni kai na bana amfani da whatsapp idan ba na kamfani ba idan ba ku yi subscribing channel ɗinmu ba ku yi subscribing sannan ku taɓa alamar ƙararwa domin kada bidiyon mu za fa ba masu amfani irin waɗannan su wuce ku so farko za ka shiga google play store ka yi sacin whatsapp messenger so za ka duba ka gani idan whatsapp ɗinka is updated yana buƙatar update ko baya buƙata so idan kuka duba za ku ga whatsapp ɗina is up to date baya buƙatar baya buƙatar updating so idan yana buƙatar updating za ka yi update idan baya buƙata shikenan za ka kyale yanzu zan shiga cikin whatsapp ɗina so daga can sama hannun dama ga ɗigo-ɗigo ka taɓa Da setting ka shiga sai ka shiga chat so daga sama wajen display za ku ga akwai abu biyu akwai team akwai wallpaper so za ka shiga team sai ka sa shi a dark team kun yana light sai kai ok kun ya koma baki so amfanin dark mode shine yana kiyaye ido musamman da daddare idan kana browsing sannan yana hana caji saurin karewa wayannan su ne manyan amfanin naka biyu na dark mode so wannan yadda ake saka wa whatsapp official whatsapp dark mode kenan amma yawancin ku in kun gwada za ku ga gaba zai ba dalili ko shine saboda ba ku updating din whatsapp ɗinku ba ku je ku fara yin updating nashi idan still ka yi updating whatsapp ɗinka still kuma ka gwada kaga bai yi ba kaga babu wajen dark mode ɗin nan hanya ta biyu za ka yi amfani da ita gashi nan zan faɗa muku ka shiga cikin browser ɗinka zan shiga chrome kowace iri ka shiga wajen search box ka rubuta whatsapp 2.20.3 beta version so idan ka sa wannan beta version din nan sai ka shiga so za ku ga ya baku option da yawa so na farko na apk miro shi za ka shiga ka shiga wajen idan ka shiga kai scrolling ƙasa so idan ka yi ƙasa za ka ga download apk sai ka taɓa wajen download apk din nan so za ka ga ya baka alamun kai download sai ka taɓa download in ka taɓa download zai fara download so idan ka yi downloading din wannan beta version din so za ka ga wannan dark mode din a cikin shi sannan shi beta version din nan so ɗaya za a baka dama kai downloading so don haka idan kai official whatsapp din ka yi ba so kai downloading din wannan beta version din zai yi so ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon sannan idan kana da wata tambaya ko wani karin bayani za ka iya comment section mu kuma insha Allah za mu baka amsa cikin gaggawa sai an jima